tun a ranar 19 ga watan fabrairun 2018 ne dai wasu da ake zaton cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kutsa garin dabci da ke karamar hukumar busari a jihar yobe da kuma ke shiya arewa maso gabacin najeriya da ke fama da rigingimin 'ya'yan kungiyar boko haram wanda suka yawon gaba da ɗaliban makarantar nan na mata fiye da ɗari wanda daga bisani aka sako dukkanin waɗannan ɗalibai sai dai guda ɗaya kawai da suka ƙi saka da cewa ta ƙi karɓar musulunci tun a wancan lokaci dai gwamnatin tarayya da ma na jihar yobe suke ta ganin yadda za a sake kuɓu fito da wannan yarinya sai da har zuwa wannan lokaci kusan wata guda kenan bayan sauko waɗancan ɗalibai babu wanda ya samu makomar wannan ɗaliba da ake kira Liya Sharibu har shekaru goma sha biyar da haihuwa ko da shi a kwanakin baya sifeto general din 'yan sandan najeriya ya tabbatar wa manema labarai cewa yana da labarin cewa wadannan mahara na kokarin kawo wannan yarinya wadda daga bisani ya kuma janye wannan batun nasa inda fitar da sanarwar cewa yan jaridu ne suka yi masa fassarar da ba shi ne ba har zuwa ranar mai kamar ta dai babu wanda ya san makomar wannan ɗaliba guda ɗaya tilau da ake kira Liya Sharibu da kuma halin da take ciki wanda haka ya jefa iyayensa cikin wani halin ƙaƙani na zillimi da fargaba game da makomar yar tasu mr natasha ne shi ne mahaifin wannan ɗaliba ga kuma abin da ya shaida mu ta tarho game da yadda suke ji kan rashin dawowar yar tasu ba wani bayan har yanzu taimaka kamar kwanakin baya ta ina ku samu bayanan cewa an ce za a kawo ta ne don an ce an ta yaya ta cewa za a kawo ta tana hanya kuma batun ya zo ya shiru kamar ku ta ina ku samu wannan labari ne a lokacin. Eh, ni dai jita-jitan mutane ne kawai amma ba takamaimen wanda za ka kama cewa ga wanda ka yi bayanin na a wuri gaskiyar magana. Yanzu yau tana da sati nawa ko kuma kwanaki nawa a wurin su. Tun on ita ita mahaifiyar ta fa kamar eh, ya wani hali take ciki ganin cewa sauran yan uwanta har yanzu sun dawo eh, ita wannan har yanzu kuma ita kaɗai daga cikin su marman dai da tanan dai da har asuka kai sama, amma yanzu dai ta dan farfado da dan sauki kaɗan don addu'o'in da mutane ke yi mana ita liya ta zai kai nawa ne baba Shekarun ta goma sha biyar ya kake ji kai a ganin a ka na uba yau a ce ana an ɗauki wannan yarinya naka wata biyu yan uwanta sun dawo ko kuma har yanzu ba ku je ɗuriyanta ba ba daɗi sam sam sam ba daɗi ba abin da za ka iya misalta da shi ma ko kaɗan ba daɗi labarin nan ma sam sam sam ba kawai kawai mazantaka ne kawai ina magana mai kawai kana gani na wani. Na kuma tuntuɓi shugaban ƙungiyar iyayen da aka sace 'ya'yan nasu na makarantar Dabcin wato Bashir Alhaji Manzo game da abin da ƙungiyar nasu ke yi na batun wannan ɗaliba ga kuma abin da ke cewa jiha dai na je na yi magana sun nuna mu suna ya kokarin su akan wannan ma'ar shi shugaban jiran gaman ne dai ban samu na yi kwantattun ba nan gaban su ne a nan jiran da suke kai eh, gaskiya ni ban mu zauna ba mu dai a kungiyance din akan ta dan dama mun yi alƙawari kuma ko da mutum da ne babu ba dole sai mun yi kwashin da yanda muka bi sauran ma haka da zamu bi addu'a da ake yi da kuma bin gwamnatin hanyoyin da za a bi a samu ita ma yanzu dai abin da al'umman jihar yobe suka saba ido su gani shine ran da za a dawo da wannan ɗaliba guda ɗaya tilo da waɗannan mahara ke ci gaba da garkuwa da ita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya